والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya bamu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci kamar da aka saba don ci gaba da karatu littafin sahih al-bukhari in ba a manta ba har yau muna cikin kitabun nika littafin da yake magana akan aure wurin tashin mu na yau Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ce babu idza tazawwaja al-bikra ala sayyid babin idan mutum ya auri budurwa ya hada da ta gida ya auri budurwa haɗi da ta gida حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا خالد عن أبي كلابة عن أنس ولو شئت أن أقول دانا سو إن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله ياتي walakin sai dai kala ya ce as-sunnatu abinda as-sunna idza tazawwaja al-fikra idan mutum ya aure budurwa aqama indaha sab'a yana da mata sai ya sake aure budurwa ta biyu to yanzu wannan budurwa da aka kawo zai kwana bakwai a wurinta wa idza tazawwaja sayyiba idan ya auro zawara ya haɗa da ta gida a kama inda ha salasa zai zauna wurin da kwana uku kenan budurwa kwana bakwai ake mata zawara kwana uku a cikin hadisin da muka karanta marwaiti ya ce walau shi'itu an akula qala nabi sallallahu alaihi wasallam walakin kala as-sunnatu gaba riwaya da ke gaba kenan a babin da ke gaba za mu ji bayanin wani ne ce walau shi babu idza tazawwaja sayyiba ba dik babin idan ya auri budurwa idan ya auri zawara ya hada da budurwa حدثنا يوسف بن راشد يوسف بن راشد an jingina shi ne zuwa kakansa suna dai yusuf bin musa sunan ubansa kenan musa yusuf bin musa bin rashid kenan rashid nan kakan shi ne mahaifin uban shi ba uban shi da ciki ne ba saboda ana raba mutum zuwa kakanai gaya nan Allah subhanahu wata'ala ya raba mu zuwa kakan bace millata abikum ibrahim hadithuna abu usama عن سفيان حدثنا أيوب وخالد عن أبي كلابة عن أنس قال أنا سياتي من السنة شنا لكتين سنة إذا تزوج الرجل البكرة إذا متي أو رب جروة على الطيب يحدى السجدة أقام عندها سبعة يقوانا بقي أولين بجروة وقسم سنة يشيك بدروا قوانا bisa ga adalci wai za ta zawwaja sayyiba albik idan ya auro zawara tare da mata ta gida ta farko a kama inda ha salasa sai ya zama ya zauna kwana uku ma'ana ya kwan uku wurinta matar da mutum ya arma ta farko suna nan tare da ita sai ya auro ta biyu aka ambace ta albik shin an ambatonta albikir ana nuhin bikir din nan na haƙiƙani ko ko a kalima albikir wanda bai taɓa aure ba ko wadda ba ta taɓa aure ba sai yanzu ga ta ita tana gidan mijinta amma kuma albikir ce ta zau wajen sayi ba albikir alhali ga luga ana ce ma abin harko albik alwaladul bik dan da aka fara haihuwa dan farko kenan matar da ka ware ta farko ita wasu mata albikci matan farko an gane ko ba ana nufin hakikanin budurwa ba kenan in ya aure zawara akan matan farko albikri kenan mafhum qala abu kilaba kun ga can a babi na inda mun ka taso a isnadin da muka karanta walau itu an kala qala nabi sallallahu alaihi wasallam ba a faɗi wane ne yace walau shi'tu din nan ba amma nan ga riwaya ta zo karara kala abu kilaba abu kilaba ce walau shi'tu la qultu kaga kenan ashe can da muka yato ba anas ya ce walau shi la kultu ba sai an akula amma a waccan riwaya ba ta bayyana waye ce ba amma wannan riwaya da muke ciki ta bayyana abu kilaba ce walau shi to la qultu da na zo ina iya cewa inna anasan haqiqa anas rafa'ahu ya jingina wannan hadisi ila annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala abdur razzaq yace akhbarna sufyan an ayyub وخالد قال خالد خالد ياتي ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم da na so sai in ce Anas ya jingina wannan hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka dibi wannan riwaya sai zahirin ta ya nuna Khalid shi ya ce walau shi ito qultu ba a abu kilaba ba kama wani riwaya farko ko riwaya ta jutan nuna almuhimmu imam buhari ya kawo wannan Don ya sanar da kai akwai riwaya da ta ce Khalid ya ce walau shigitu la amma riwaya Abu Kilaba ya ce walau shigitu din nan ita ce jayayya ita ce rinjayayya kuma wannan hadisi da Abdurrazzaq ya rawaito ko wannan riwaya da Imam Buhari ya kawo daga Abdurrazzaq ta alika Imam Muslim a cikin sahihin sa ya rawaito ta mausula al-muhimmu ar-rajih abinda amma rinjaya daga cikin maganganu biyu a riwayar nan Abu Kilaba marwayi daga Anas sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ce walau shi to la duk da an samu riwaya ta karuna Khalid ya ce walau shi to la amma riwayat abu kilaba shi wa walau shi talaqultu ita ce mafi rinjaye bisa ga wannan riwaya da Imam Buhari kawo daga baya ta alika an gane misali ko to shi ana eh, shi abu kilaba mi yasa ce walau shi talaqultu malamai suka ce yana yawa ɗayan biyu ko dai ya zama yana zaton ya ji hadisin ga daga Anas marfuhi lafzan to saboda zaton da ya kai sai ya yi hattara ya bi hanyar tsantsini kai ya miƙe kai tsaye ya ce hadisin marfoyi ne na biyu suka ce yana yi wa wato yana da cikin abin da ana zai fahimta ko ko yana ganin shi abu kilaba abin da yake fahimta Tunda ana zai ce mina sunna to kalimar mina sunna tana nuna hadisi marfu'i ne wato hukuman ko da mawqufi ne lafzan dan haka bisa ga yadda shi Abu Qalaba shike da kudurin da masaniyar cewa in sahabi yake mina sunnati to hadisi marfu'i ne dan sahabi da yake mina sunnati to sunnatu Muhammadin ya kani sallallahu alaihi wasallama ba sunnatu wani ba can daban an gane to saboda haka yace da ya so ma sai ce hadisin marfu'i na saboda cewar sahabi minas sunnati kaza marfu'un hukman wa in kana mawqufan lafzan wal ilma inda Allah ta'ala wannan hadisi da Imam Buhari ya raba zuwa babi biyu babi na farko idza tazawwaja al-fikra ala sayyid babi na biyu idza tazawwaja sayyiba al-fikr da hadisi guda ne amma an yi khususi an yi hususi inda zawara take da haƙƙin a yi mata kwana uku in ta zaɓi kwana uku kawai amma in ta zaɓi a yi mata kwana bakwai to magana haƙƙin kwananta uku ta yadda abinta yanzu in mijinta ya kwan bakwai nan to in ya koma duk mata ne sai ya musu kwana bakwai bakwai bakwai kila gane misali ba? yawa saboda haka kenan hadisin amun na amma yuradu bil khusus ban daga in zawara ta nemi a yi mata kwana bakwai saboda hadisin muslim rahimahullah da annabi ya ce ma ummu salama in shi'iti sabba'atu laki wa in sabba'atu laki sabba'atu lin nisa'i in kina so in tuha miki kwana bakwai amma in ne miki kwana bakwai ko wace mata ta sai na mata kwana bakwai kenan inda ta zaɓi shi mata kwana bakwai mata kwana bakwai to babu magana lisa in uku da zawara sun waɗi waɗannan waɗanda bakwai na irin na kowa sai yawa kowa in ta zaɓi ai bakwai to haƙƙinta na kwana uku ya waɗi kila an fahimta ko yawwa to saboda haka malamai suka ce wannan hadisi ana ta hasisi ne na budurwa zawara a yi mata kwana uku inda ta zaɓi a yi kwana uku a tsaya nan sai ya koma ya ci gaba da rabon kwana ga sauran mata ne in ko tana son kwana bakwai to maganar kwanan da uku sun wace yanzu kwana bakwai za a wa kowa kamar wancan hadisi da makanta na ummu salama wanda imamu muslim ya fitar a cikin sahihinsa wasu malamai suka ce idan ita ta zaba da kanta hakkinta ya waɗe kamar magana farko amma in shi mijin ya zaɓe ya kwan bakwai inda take to in ya kwan bakwai inda take da shi a ba ita ba to sai ya ranka masauran can kwanan su hudu hudu sai ya musu kwana hudu hudu ko wacce su dai zai musu bayan bakwai da ba ita yin bakwai ba shi ya zaɓa wal ilmu inda Allah ta'ala babu man fafa ala nisa'ihi fi kusurin wahidin babin wanda ya zagaya matansa gaba ɗaya a wanka guda ya sadu da matansa gaba dai yana da mata biyu zai sadu da su ko uku ko hudu ya yi wanka guda na janaba حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى بن حماد حدثنا ابن يزيد يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك حدثهم يا بعض الأباري anna nabiyallah annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yatufu ala nisa'ihi ya kasance shi kan kewayawa wurin mata ne fi laila alwahida a dare guda walahu yawma idhin tis'u niswa lokaci shida da mata tara kowace shiga ɗakin ta sannan kuma ya yi wanka guda tak babu duhulin rajuli ala nisa'ihi fil yawmi babin halaccin mutum ya shiga wurin mata ne a ini guda ba lalle lalle bai shiga ko ina ba sai ɗakin wanda yake ɗakin ta yana ya shiga ɗakin wanda ba ɗakin ta yake ba in bukata ta kama zai shiga ba haramta shi ba حدثنا فروة حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي كان رسول الله manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan sarafa min al-asr idan ya sallame sallar la'asar dakhala ala nisa'ihi zai shiga wurin mata ne fa yadanu min ihdahunna ya kusanta ga kowace ɗaya daga cikin su fa dakhala ala hafsa sai shiga wurin hafsa fahtabasa aksara ma kana yahtabisu sai ya daɗe fiye da wanda ya saba daɗewa sai ya jima fiye da wanda ya saba jimawa a takaice abinda imam buhari ta jama a kai ne halaccin mutum ya shiga wurin mata dai ko da da bawar kwanan ta bane ya halatta ya shiga in bukata ta kama ya shiga ba haramta mai shiga ba babu izatta azanar rajulu nisa'ahu fi an yumarraba fi baiti ba'dihinna fa azinna la baben idan sa'azana rajulu idan magidanci ya nemi izinin nisa'ahu matansa fi an yumarraba game da aikin yassa fi baiti ba'dihinna a ɗakin ɗaya daga cikin su fa azinna la sai suka yi mishi izini bai ce ja gaba bai ce lam ba Baben idan mutum ya bai da lahiya suna da mata biyu ko uku ko hudu sai ya tara mata ne ya neme su izini su bari ya zamna ɗakin guda daga cikin sai ci gaba da jinya har ya warke sai suka yi izini suka yarda kaga ai makomin magana jaza dama hakkin suna ya halatta shikenan kenan wannan ya nuna bai da damar yin haka ba za su neman izinin su ba mutum bai da lahiya kawai sai kife daki guda ba tare da neman izini ba to ya ci haƙƙi kenan sai dai ya nemi izini so kuma yana cikin zamantakewa mai kyawa wa ashiru hunna bil ma'ruf sutul mu'ashara idan suka fahimci yana cikin rashin lahiya wadda akwai bukata a yi mai uzuri da sai an sauka yau nan gobe can gobe can sai su mai uzuri ya zauna a wuri guda sai ya zama a sai ya warki ko sai wada Allah yi wal ilmu inda Allah حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana tambaya fi maradihi a rashin lahiya tai allazi ma ta wanda ya rasu bihi cikin rashin lahiyar aina ana ana gadan gobe ina ina ina nake gobe yuridu aisha shida dai yinin aisha fa azina lahu azwajuhu sai mata ne suka yi mai izini ya kunu haisu sha'a ya zauna ya ci gaba da jinya duk inda yake son ya zauna ya zaɓi ɗakin da yake son ya zauna ya ci gaba da jinya fa kana fi baiti aishata hatta ba da inda sai kasance a ɗakin aisha radiyallahu anha har yin rasu a ɗakin aisha saboda haka Aisha ta sami wasu darajoji da taka alfahari da su ga sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam ki annabi dakin ta yarra qalat Aisha tu famata fil yawm allazi ya yaduru alayya fihi annabi ya rasu a yini na wanda yake kewayowa wuri na kenan duk da yana ɗakin Aisha ai ko wata ta sanar kwanan da ko kaga suna nan suna lisai to yinin da koda kewaya wa shi kai ran nan yinin Aisha ne to ran nan kuma ya rasu fi baiti ɗaki na cikin ɗakin ta ya rasu ya rasu a yinin ta ɗaya ya rasu a ɗakin ta biyu فقبضه الله تعالى كرب النبي وإن رأسه كنت لبين نحري وصحري yana tsakanin wuyana da gabana kaga wata mankaba ta uku kenan Allah subhanahu wa ta'ala da karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne yana jingine tsakanin wuyanta da gabanta wa khala tariquhu riqi ko kuma a abu na gaba miyonta ko miyone ya haɗu da miyonta lokacin da a Abdurrahman ya shigo da asawaki annabi ya dibi asawakin ta fahimci annabi yana son asawakin ta ce in karɓar maka shi ce eh sai ta amsa ta tattamna mai ta tattamna mai don ya laushi sai ta bashi ka game wanda gami wa annabi sun haɗu a asawakin almuhimmu kenan ko mutum bai da lahiya in dai yana iya tashi daga nan ya koma can to dole ko ce kwan ɗakin ta kwananta ya tashi ya koma can ko in dai akwai dama ko tallaba shi aka yi a akai shi nan akai can in kuma akwai wahalsuwa ko wani abin da bai dace a yi haka na bai yanzu sani kamar wanda ya kare ga yau a ce a tallabai a ranga daki gobe a tallabai daki hudu kila mata hudu gare aka kullum kare sai a bace ta kasa kenan ga irin wannan sai ya tara sai ta to ku ba da izini in tsaya wuri guda in yi jinya باب حب الرجل بعض نسائه افضل من بعض باب متن يسو wasu daga cikin mata ne fiye da wasu. Haddasana Abdulaziz bin Abdullah, haddasana Suleiman an Yahya an Ubaid ibn Unayn sami abna an Umar radiyallahu anhu dakhala ala Hafsata. Umar ya shiga wurin Hafsa. Fa sai sai ya bunayya ya ke tiya la ya kurran naki kai ya ruɗe ki hazihi allati a ajabaha husnuha wannan da kyawun je burge ta subbu rasulillah sallallahu alaihi don son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya ta kai ya ruɗe ki wannan da kyanta ya burge ta da kuma son da yake mata yuridu aisha yana rahin aisha fa qasaftu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah abinda Umar ya ce fa tabassama sai annabi ya murmushi wannan yana cikin abin da a karanta sati biyu kan walan tastati'u an ta'dilu bayna nisa al-hubbul wannan ba aikin ka bane illa so na zuciya wannan ba ka iya daidaita shi sai dai ka a karkata matuƙar karkata a yi zalunci باب المتشبع أو باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من اتخاذ الضرة باب مينون قوشي بما لم ينل دا أبن نبي سامو با ينون يا قوشي دا أبن نبي ما سامو با وما ينهى دا إلى أبن لأكي هني دا قريش من اتخاذ الضرة نا الفهري قكيشيا قكيشيا دي الفهري ga ‘yan uwarta kishiya. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام نعم يجي عن هشام عن عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثني محمد بن المثنى يتنزل إسنادي حدثنا يحيى عن هشام haddathatni Fatima can ko isnadin warko wanda bai ya fara kawa an hishamin an Fatima nan ko an hishamin haddathatni Fatima hmm shi yasa cin isnadin saboda akwai tasrih bit tahdith ana asma annan ra'atan wata mata qalat ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inna li barratan ina da kishiya fa hal alayya junahun ko ina da laifi in ta shabba'atu min zawji in nuna na samu koshi daga mijina ghayra allazi yudini abinda bai bani ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce al bima lam yu'ta mai nuna koshi da abinda ba a bashi ba kala da saubai zuri kamar mai daura tuwahi na na ƙarya zane mayafi da madarmi shine sawabai zuri na ƙarya saboda haka haramun ne nuna goshi da abin da ba a baka ba wanda wannan mata suna yi ne da yawa ana samu ne ga mata wasu wanda suke ganin kila wayo na ko wayewa su yi haka nan sai mace ta aikata wani abu wanda zai ɗauki hankalin kishiyarta sai ta nuna kamar mijinta ya bata wannan abin ko kuma misali ranar da mijinta yake wurinta sai waccan kishiyarta ta daga tana jefar da wasu abubuwa da za su ja hankalinta cewa mijin ya tsoho mata kamar kila da sa ta yau shara cikin ɗakin da zai hidda kasan kaji ko da yan gunta aka ka kai kila isa aika abin da tun da bai ta aka zo mata ka zata boye radda biji ta kwana ana saki sai mijin ya yarda da ta sharo sai ta hidda yan kasan kaji haka ta sayarwa ko wasu yan gwangwayen madara haka sai ta nuna kamar mijin ka sawo mata wannan abin don waccan da ji ciwo ka kaga ta nuna koshi da abin da ba a bata ba to wannan yaudara ta kuma manufar ka ɓata rayuwar ɗan uwanka ai haramun da abin da aka so ka ka ka daɗa rayuwar ɗan uwanka ba ka ɓata mai rayuwa ba to duk abin da zaki don wai cin rai ko don sa ma wata bakin ciki wannan haramun lazis sau bai tsuris malamai sun fassara shi da mai shaidon zir ma'ana zunubin ta ɗaya da mai shaidon zir don kamar tana shaida ma kishe ta mijinta ya bata ta abin da bai bata ba a ƙarya da zai lafiyar sau bai jurin kenan wasu kuma suka fasara shi da wanda zai a rashin sutura mai kyau don ya yi kawa da suturan nan mai kyau a gane shi a ɗauke shi cikin irin mutanen da adda wannan suturan amma bai cikin kamar ya ari tsadaddan hulla da tsadaddan riga da takalmi ko ya ari ma abin hawa na kwarai ya shiga wurin wasu mutane don a ɗauka shi irin wannan mutane alhali komi bai da kaga ya ɗaura tuwa in ƙarya nan. Hmm? wasu malamai suka ce ko kuma wanda aka ba a ce suna siyasa labisa saubai zuri kenan shi ma labisa saubai zuri nan haka yana cikin labin saubai zuri wanda zai shiga irin ta malamai shi ma kamar irin nan ƙasan mu kaga mutum ya samu riga eh, da rawani gashi jahili na sai shiga irin da malamai da an gani sai ake ce Allah ji kan mallam ko Allah ji kan liman alhali la la alifu sha'an min dinin lai <laughs> da ga shi ba na zo bai zuri sa ko haka yan wa'i masu shigar masu kuɗi ko masu shigar masu mukami dan a dauke su kamar haka nan a ga shi ma na zo bai zuri sa haka wanda ya sa tawahin sojan gona ko ɗan sandan gona ko shi ma lamin sau bai zurin nan ya sa tawahin soja na ƙarya ko ya sa tawahin 'yan sanda na ƙarya ko wani irin da ya yi makamancin wannan da yana cikin lamin sau bai zurin babul gaira badin kishi وقال وراد وراد كالمغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا da zan ga wani mutum ma'amra a tare da matata la hu bi sayfi da zan sare kai ne da takobi ko da zan buge shi da takobi ghaira musaffahin ghaira musaffahin ba wa da fadin takobi ba ba abin karkatar suwa ba ka san takobi ai in an ka buge ka da fadi ciki ne nan ai bai fasa ka ko to shi na ke gaira fusfahin ba wai cikin takobi ba a kai hin zai sa ya tare hmm. shi ne gaira fahim faƙalin nabi sallallahu alaihi sai manzo Allah ce a ta'ajabu kuna min gaira ta sa'adu kuna mamaki daga irin kishin sa'adu la'ana aghayru min lalle ni na hita Sa'adu kishi wallahu aghayru min ni ko Allah gini kishi kakinan annabi na kishi Allah na kishi to ka kuma don namijin da bai kishi ya ya bani kenan حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شقيق بن سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله فهو وجه الله كيش من أجل ذلك حرم الفواحش saboda kishin Allah ya haramta albasha gaba ɗaya wa ma ahadun ba wani ɗaya, ahabba ilaihi almadahu wanda ya fi soyuwa a wurin sa lafiya da Allah Allah yana son yabo saboda haka yi horo da aibe shi حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي ياتي يا أمة محمد ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam ma ahadun aghyara min Allah ba wani wanda ya Allah kishi an yara abdahu ya gabawa ne au a mata ko ko ya ce ya zubi tana zina ko yana zina ba wani wanda ya Allah kishi Allah yana kishin ya gabawa ne yana zina ko boya ce tana zina ya ummata muhammadin ya ku al'umma annabi muhammad لو تعلموا ما أعلموا دا قلت أبنى نسفني لضحكتم قليلا دا دا يقتا كرمتا ولبكيتم كثيرا دا كوكم قيايا ويجا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء أنها سمعت رسول الله an kuma ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudo yana cewa la shay'a aghyara min Allah ba wanda ya Allah kishi wa an yahya daga yahya anna aba salamata haddathahu anna aba hurairata haddathahu annahu sami'a an sallallahu alaihi wasallama da wannan matanin la shay'a aghyara min Allah حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار الله هنا كيش وغيرة الله أبدا أكيشا الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله مؤمن إيش أيكة أبدا الله حرم تابش حدثنا محمود حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تاتي تزوجني الزبير زبير يا أوريني وما له في الأرض من مال bai da wata dukiya a garin Madina. Wala mamlukin bai da wani bawa da yan mallaka. Wala shai'a ko wala shay'in bai da wani abu ghayru ko ghairi naqih ko ghaira in ba wato raƙumi ne ba wanda ake ɗauko ruwa da shi wa ghairu ko wa ghairi ko wa ghaira farasihi in ba doki ne ba doki ne da yaka hawa sai rakumin da suke kokorwa da shi fa kuntu a'alifu farasahu asma'u ce na kasance ni nike yo ma doki ne haƙi wa attaqil ma'a kuma ni nike ɗokorwa. wa akhrizu garbahu kuma ni nike dinke wa sakine in ya fashe gharbahu wa sakinai wa a'jilu kuma ni nake kwabawa ko haɗawa ko damawa ajil walam akun uhsinu ahbizu kuma a lokacin ban wada iya kwarewa da maka ba amma haka yadda ka toya kullu wa kana yahbizu jaratul li bil ansar wasu makwabtana sun kasance suna yin mata wa kunna wata fridikin makwabtan nan nau sun kasance mata ne na gaskiya matan gaskiya nisu wata fridikin kadama sidiqin maq'ad fridikin mata ma akwai na fridikin ina akwai matan ƙarya matan shiririta to su waɗannan mata mata ne da gaskiya menene mata na gaskiya su ne waɗannan da suka tsaya inda Allah ya ishe su suka tsaya a cikin gidajensu babu yawo babu bidarwa da shawagi a cikin shiya su ne mata na gaskiya su ne matan da suka jin kunya Allah kuma suna jin kunyan mutane su ne waɗanda in za su ita ba su tsireki ba su bayyana kawarsu ga waɗanda ba mazajensu ba su ne waɗanda ba su da wata manowa ta nuhin karkatar da wani zuwa ga ɓanna da masautinsu ko da tafiyarsu ko da wani abu nasu masu kamun kai masu hankuri manufarsu kawai Allah subhanahu wa ta'ala ba su zama da ‘yan iska shedannu lalatattu shiritattu kuma ba su da farka ba su haɗa banna a cikin gidajen wannan su ne da sa wasu dikin matan gaskiya Aka san haka matan ƙarya kenan shiriritattu Allah ka shirya matan wa kuntu An-kulu annawa na kasance nika doko ɗiyan dabino min arzu zubairi daga ƙasar zubairu ma'ana gonar zubairu Allah ce a ke a hura sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya yanka mishi ala ra'asi in ɗauko akan kaina wa haya minni ala sulusai farsahin ita kuma gonar nan daga gidan da take zuwa gonar ya kai biyu bisa uku na farsahi farsahi mil uku ko to biyu bisa uku na farsahi baji ito yau man sai ga na zo wata rana wannawa ala ra'asi ya'yan da bidon na suna akan kaina to rasulullah sai na game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma'ahu nafar min al-ansar tare da annabi akwai wasu jama'a daga cikin yan garin Madina fada'ani sai annabi kire sun haɗu kan hanya ita ta yado da gona ta ɗauko hakin ƴaƴan dabino irin wanda aka ba dabbobi su ci irin wanda bai nuna nan ba Fadani sai kira ni saboda ƙaunar matar shi ce ko ɗaya abubakar ce ta ƙaunar aisha ce sun maƙala sannan ya ce is is kalima ce da ake ko sauti sauti ne da ake wara kumi ya san an ce mai haka nan ma'ana ya gurwana sai gurwana is is liyahmila ni ya ce mara kuma haka don rakumin shi gurwa na sai in hau har fago bayanai ya dauke ni bayanai da annabi ce mara kuma ik ik sai ko rakumi ya gurwa na fasta hayetu sai ni ci kunyar an asira ma'ar rijali in rinka tafiya tare da maza an asira ma'ar rijali mar'atul amsi la mar'atul yawmi المرأة القديمة كنا ليس المرأة الجديدة التي تتكاتف مع الرجال الشوارع والمعامل والبنوك يا سبحان الله أنا أسير مع الرجال هنا تكون عندي دار مزار وذكرت الزبير وغيرته سيد matsayin Zubair الزبير دائرين kishi ne na san Zubairu mutum wa kana a gairan nasu ya kasance mafi kishi daga cikin mutane fa arafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qad istahaytu sai annabi ya gane cewa na ji kunya ban hawa da dai annabi ya goyo ta ya wuto ne ita da kaunan mata ne ta ba ma ba sai annabi ya wuce kawai da ya gane na ji kunya ban iya hawan raƙumin nan in a taita ni cikin maza to yau ina wannan daga irin mazan da ka ba da dama abokansu na shiga cikin gidajensu abokansu na shiga wurin matansu ina wannan daga matan da suke fita irin ta rashin kunya marasa kunya wanda suke iya cakudewa su sarki tare da maza ko da suna abokan mazan su ko makamantan haka aure nawa ya lalace ta sharin abokai amana nawa an ka canye da sunan abutaka kaddara ma ko bi bai waru ba karkashin wannan mu'amala ta shiga aboki gida ko tare da kai ko ba tare da kai ba kuma alhali ba bisa ga surar da musulunci da ita ba ba ta rufe jikinta ba babu kamun kai na magana babu kamun kai na jiki ko ko bi bai waru ba dai ko sa a ba ubangijinku kuma kun yi ta'addanci ga iyakoki ne kun tsallake iyakoki ne Bale, in wani abu bai waru ba yau yana waruwa gobe in bai waru yanzu ba yana ranar jiwa shi waru saboda ka in kana fi dan wawa ɗebe eh, eh, shi ne wanda ka ba aboki ne dama ya shiga cikin gida ne ta kowane irin hali ko matar da kowace irin sura ko kowane irin hali ko ma nan da sunan wayewa da sunan yarda da sunan amintaka to shi ne asma ta ce ta kunya kaga ashe abinda asali abinda asalin mace ta kirki mace mai kunya sannan abinda asali mata na kirki suna jin kyamar su kasance suna tafiya tare da maza to Allah ya shirya mai shirya matan saboda haka akwai hadari mai girma irin wannan mu'amala ta yarda da amana da sauransu ƙarƙashin sa'a ma Allah subhanahu wata'ala. Fashitu Zubaira sai ni zo wurin Zubairu ma'ana ta dawo gida kenan. Fa qultu laqiyani Rasulullah sai ni ce ma Zubairu manzon Allah ya gamu da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wa ala rasi akan kaina annawa ɗayan dabino wa ma'ahu nafar shi da jama'a min ashabi da cikin sahabbai nai ma ashabihi na faru min ashabi tare da wasu daga cikin sahabbai ne fa anaha sai ya gurwanar da raƙuma dai zifat lil ilmi biha li arkaba dai a hau fastahyaitu minhu sai ji kunya ce wa arabtu nisan gaira saka kishinka fa qala zai ya ce, wallahi la nawa wallahi ɗayan dabinon da kin ɗauko da gona kana shadda alayya ruku duki ma na yi damuwa da wannan da hawan da zaki da da annabi sallallahu alaihi wasallam akan rago qalat tace haka ne hatta arsala ilayya Abu Bakr ba'da zalika bi khadim ni nake wannan tsawailiya sai da Abubakar ya aiko mini da boya bi khadim da boya yastawi fi al-muzakkar wal mu'annas

da zai isa mini daga ɗawaine wannan dokin kenan kalmar siyasa ya aka rike ta siyasa talfaras wacce irin siyasa ta gari aikin da ka bukata ko na share mai turke da kawo mai abin da sauransu kenan a cikin abin da an siyasa a awa mutane abin da suka bukata kwarai da gaske kenan yana cikin kalmar, ma'anar kalmar siyasa wa mutane ɗawainiya wa mutane abin da suka so na alkhairi ko na wasu ba alheri suka saboda haka a cikin addini akwai kalimar siyasa kuma an raba siyasa da addini ma'ana gudanarwa ayyukan gudanarwa na mulki ba su alaka da addini wannan fikira da ta yahudawa al'almaniyun duk da siyasa dole ta kasu kashi biyu siyasa diniya shar'iyya da siyasa jahiliyya fir'auniyya Wanda shugabanni ka hutawa talakawa su wahala talakawa su ce, shugabanni su azuta kansu shugabanni su aminta cikin aminci talakawa cikin tsoro da tashi hankali za ga wannan siyasar fir'auna ta Baka annama a atakari sai da kamar da can baya boya nake yanzu da abubakar ya aiko mini wannan ba ko boya kamar ya yanta ne saboda an dauke mata wancan aikin da suke na wahala. حدثنا علي حدثنا ابن علي عن هميد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم عند بعض النساء annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance gun wata daga cikin mata ne fa arsalat ihda ummahatil mu'minina bi sahfatin sai ɗai daga cikin uwayen mominai ta aiko mashi da akushi fiha ta'amun wanda akwai abinci cikin akushin Fazara batin lati annabi sallallahu sallama fi bai baitiha sai wadda annabi yake ɗakinta ta ta buge yadda khadili hannun wanda ya kawo abinci goya fa saqatat al sai wannan akushin ya kwali fanfalaqat fanfalaka sai goyen bayi fa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama fi laqa sahaba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattara bayan wannan agushin sun maja'ala sannan ya kasance ya jima'u fi haɓɓa yana tattara abinci ciki Allah zai kana sahaba wanda ke cikin agushin wa Kulu yana cewa gharat ummukum ko ku ta kishi kishi na yasa uku da aikin ka a gani thumma habasa al-qadima sannan yake boye da aka aiko ta dakan ta kasa ta hatta ku ce bi sahabatin min indil lati huwa fi baitiha sai da aka kawo abinci cikin akushin wannan da yake ɗakin ta fa da fa as-sahafata sahiha sai ya bada akushi lahiyayye illa allati kusirat sahfatuha zuwa ga wadda aka karya ko bari a kushinta wa amsaka al-maksurata fi baitin allati kusirat fi sai ya bar wannan fasashen cikin ɗakin wannan da kashe a kushin waccan al Buhari ya kawo wannan ba a hadisi a nan saboda ce wa gharat muku, ko ku ta yi shi. Annabi ya shigo gida lokacin kafin ai hijabi ta sauko ne ya shigo gida ta da wasu sahabbai ne ko da ya shigo su biyu suna abinci da Aisha da wata daga cikinsu to sai ya zama ɗakin Aisha yake to amma waccan da ba ɗakin take ba ita rage ta gama sai ta aiko boyarta da ta aiko boyarta ta kawo mai sai Aisha ta kwabe abincin sai ya tuti. kuma akushin ya fari shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara abokin ya abincin ya ce o oh, ku ta kishi ma'ana kishi na ya motso mata to sai ta gama na ta kawo sai aka horo aka biya waccan akushinta eh ya shigo a cikin kitabul gasmi ta inda mun kai to al gas wajen kitabul buyu'i ko in mutum ya kwaci abu ya halaka shi zai maida madadi ne zai ba da mislo ranko bil misli akwai ranko bil misli akwai ranko bil qimi ko to yana cikin ranko bil misli akushi daidai da akushi ina kun bi ina almuhimmu kishi kaga koda mata na gari na Allah siddiqai kaga kishi na iya motso musu حدثنا محمد بن ابي بكر أبي بكر المقدمي حدثنا مؤتمر عن عبيد الله عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دخلت الجنة النبي صلى الله عليه وسلم أتي ناشق الجنة أو أتيت الجنة نازو ولن الجنة fa absartu qasran sai na ga wani bene gidan sama fa qultu liman hadha nace wannan gida nawa ne ne qalu li umar ibn al-khattab sai suka ce wannan gidan umar da asabi fa aradtu an adkhulahu sai nan da in shige shi walam yamna'ani illa ilmi bi ghairi sika ba abin da ya hana in shiga gidan nan sai don masaniya ta game da kishin kana san kai mutum ne mai kishi قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يتي رضي الله عنه يا رسول الله يا من زو الله بأبي أنت وأمي ina ba da ubana da uwata san samu da dinka ya nabi Allah ya annabi Allah awa alaika aghar yanzu gare ka nika kishi almuhim mu dai wannan hadisi ya tabbatar da kishi ko kuma abin yabo ne kuma abin da aka kona dan namijin da zan mai da kishi ya zama lalataccen namiji zakkan maza حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أن يونس عن الزهري أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس لوكتنا منا زولا أبو منزون الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله سي منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما أنا نائم لوكتنا إنا أخوانا ra'aitu ni sai na ga kaina a cikin mafarki kina fil jannati a cikin aljanna fa idan ra'atun sai na ga wata mata ta tawabba'u tana arwalla ila janibi kasrin kewan wani gida gidan sama fa qultu liman hadha nace wannan gida gidan wane ne qala hadha li umar mai faɗa ma annabi yace wannan gidan umar ne fa zakartu gairatahu sai da tuna irin kishin Umar fa wallaitu mudbiran sai da ta da baya da baya fa baka Umar sai Umar yayi kuka kukan mi murna gomarin ciki wa huwa fil majlis shina nan a cikin majalisar ko da annabi ya wannan magana ثم قال sannan Umar yace awa alaika ya rasulullahi aghar ashe gare ka daga kishi ya manzon Allah almuhim wa dai hadisin suna tabbatar da kishi kishi shay'un ma'amudun abu ne wanda aka so irin nan muka tsaya ba ba shi babu gaira to amma kuma a cikin wancan hadisi na Aisha akwai fahimtar kishi rashin lahiya na in mutum bai da lahiya ana hana mai nishi to a bari wanda bai da lahiya shi nishi saboda in kishi ya motso to dole a bari kamar kai na kaji kai ana dole ka so sa Hmm. to saboda haka wani lokuta abubuwan kishi kawai da kai aka gare su saboda masu kishin ba su iya hana kansu daga kishin saboda motsowa yake kamar wani masu karin magana suka ce ah, kishi kumallon mata ko to kaga ai kumallon motsowa shi ke. kuma in yan motsu ai sai an yi shi to albayin mu kenan ya kamata mutum ya san siyasa ta jagoranci da siyasa sai da zai walwala al'amura isar da hayaki kishi ya taso ko kura kishi ta surmuki a cikin gida ne ya san wanda zai yi shi dan yayyafa ma wannan kurar ruwa ta daddare Allah ya shirya mai shirya matan da sauran matan musulmi gaba ɗaya ya daidaita musu kishin sai sa kishin kai ya zama mai hana su samun alherin lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala zamu dakata subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه؟